su ma suna cikin harkar da saba'an za ka kawo maki eh, ka kaji masu fara bakake ne ko farare ne dai akalla a ce dai akwai ɗarsin fari a cikinta ko da mai wake wake ce a ce akwai ɗarsin fari ko da silin gashi ɗaya ne muna buƙatar irin su guda bakwai to duk suna daga cikin sinadaran da za a addu'a da suna daga cikin sinadaran da za a addu'a da su in ka kawo wayannan to fa lillahi alhamdu sai kuma mu ga me za a dora a gaba ka ganta nan wannan ai garin budi ne garin budidis ai sai yara mu da ba yara ba to menene wannan wannan ta ba kenan <laughs> kuma yanzu sigarin ma sai an sai wani sai an sata cikin nan sigarin kuma a cikin nan gom sigari daban taba daban wani da matsayin taba kawai taba taba ce yayi wannan ita ce wiwi wiwi mene wiwi wannan ani ka bani kunya yi ka rasa me zaka da sana da za zaka yi saboda ake abun kunya sai ka dinga tallan wiwi har kana cewa ma za ka bani sana eh, wannan abun kunya ne namaste akwai babban wanda ya abun kunya sama da barau ai ka babu wani wanda yake da abun kunya kamar barau ka ta kururuwar an yi mm-hmm. muna kyautata ta yau mai nauyin zai fara zuwa alhamdulillah don haka albishirinki mm, daga yau mm. ina jin alat din nan zan je banki in ciro su gaba daya zan kawo miki banki ki zube miki <laughs> ke zaki bata eh ki faɗi ga yadda kike so ga yadda kike so yadda kike so haka zai haba ne kawai idan kana son in yarda da kai ka bar mun wayarka a hannuna yawa alat na shigowa mu tafi ni da kai banki mu tara kuɗi to yanzu dai wayar ma tana ofis na bar su ta caji in zan dawo zan dawo miki da ita jin ban tamu wallahi Rabia wato gaskiyar lamari fa abubuwa fa sai ta azara suke ni na rasa inda zan bullo al'amarin nan gida in ka zo daga ni sai ke jigun kuma in an fitar kasuwa ba labari ba a ciniki ba al'amura fa gaba ɗaya fa sun zama abin da suka zama fa wasu kawai suna ta jin daɗi tsakani da Allah ba abun da yake kula da ni sai na tuwon ga mutane suna yi wa gini berere ga mutum ya zungura uban gini shi ba kwana dai a ciki ba a dinga yin wani wani ja wani shudi wani kore a dinga yin wani jan kwano a rabka kata kwaya a ciki tsakani da Allah ne ya dace ana daga mutane hankali a rika sa kirjin mutane ina buga wannan sai su ja mutane ciwon zuciya da sassa sassare katakwayen suka suka sako da su kasa aka ba mutane ba suka yi makamashi ai da an samu sauki me amfani irin wannan to gaskiya yanzu abin da nake ji malam yana faɗa mutum ya rinka kyautata wa iyalin shi ya rinka yalwatawa naman nan a rinka cin sa washa washa kajin nan a rinka cin su washa washa abinci washa washa a rinka cin su saboda shi ma mutum ina son ya rinka ganin falala a rayuwarsa ya rinka ganin budi in dai kana yi wa iyalinka to Allah ba zai kyale ka haka ba kai ma sai ka ga buɗi a rayuwarka Raliya na'am me kike nufi ne me yake so ki gaya mu raliya ni ma abin da naji a rediyo ne nake gaya maka a wannan ah, raliya akwai fa abin da kike nufi fa da haka fa ina so ka gyara ka gyara halinka magana fa ta gaskiya kai ma haka in ka ji abu a rediyo haka kake zuwa kai ne ka kididdige min a shana wace ce abinci me me to saboda haka ga malam abin da yake faɗa kuma Allah ne ya faɗa ba wai faɗa shi faɗa sabace shi dan ita na tan ne mutum idan ga yalwatawa ni duk zaman da ne a makarantu duk ban ji ba sai ki yanzu kika je ki zo ki ga mun me baki cin baki cin abinci sai kai yanzu ba na yayatawa abun fada na ci shi nake baki kawai ina da kurman jiki ne amma ba wani abinci nake shi wani yake isa ta ba magana fa ta gaskiya ah, mazaje makaran jiki gare ki ba kurma ba mazaje me maza mazaje magana ta Allah da Annabi mutum irin wa iyalinsa in har mutum shi ma ina son ya ga bude a kasuwarsa ko a gurin aikinsa a sai tsire a sai tsire jama da Allah ku so ku so tsire a wani Allah zan na tsirin ba da Allah a sai a sai awa awa ka tafi ka zauna ba a siya ba ka ɗauka ka tafi ma a zo amma a asara goma da ashirin Allah ya tsoke wallahi azati ne a da Allah ba kai kullun a cikin kumfilin kullun a cikin korafi sai korafi kake wa kake wa eh ni fa ba ta taka nake ba magana ta gaskiya ba ta taka nake ba tun daga can nake jin ka kana gorafi. kai ba gwara kai ba ma ka ka ka ka samu sana kana yi bari ka eh? gaya ma matsala ta ni ni yanzu duk ban ma fadar nake zama fa ba a zuwa siya to kuma na ɗauko na shigo cikin gari kuma mugwaye a zalumai sun kisa barna in sarara ai wannan ba bai dace ba wallahi kai kallami na ma gwara kai nake gaya maka ka dufa a halin da nake da yannan da na fito ban gama murmurewa ba daga wahala da na fito amma wai saboda tsabar abin nan wai ba ba garu guruza ya eh. tallata mun sana'a yake yi wace irin sana'a kuma sana'ar ma kuma wai rasa sana'ar da zai tallata wai sai ta sai da wiwi wai ni zai bai tallan wiwi wiwi eh to ana saya na ya dinga mun lissafi wani ya gina gida katu a wuri kaza wani yana hawa mota kaza wani matansa hudu wani ya yi kamfani wai ashe ba karamin kudi yake sa bane sai ina da kyar na fito eh so ake a sake koma da ni kenan a tallata mun sana'a kuma wai sai ta wi wi ita zan yi a ba zai yi ba wallahi kai ka samu sana'ar nema kake abin nan wai me yake faruwa ne ne ina ina ina baka labarin ina ina garus guruzan yake ne yana can abin nan ai guduwa ne na kyale shi dan Allah kana ji eh dan Allah ka taimaka min ka hada da shi ni wallahi wai wannan na koma saiwa na hakura da sai da kalla to abin da dai kike so ki gaya min wato dalilin ki bana yin ciniki kenan ko bana yarwa ta miki ba kya samu shi sani ma bana yin ciniki wallahi har da shi har da shi ko wato bakar addu'a kike min a ni ba zan maka bakar addu'a ba ai faɗe ne na ubangiji ba wani na faɗa ba ba kuma kirkira ne ba radiya wato al'amarin nan namu da zake babu adalci kenan ba ma ka jin tausayi na ki tuba kullum sai na fita in je fafutuka in je in dawo amma a ce ke gaba ɗaya ga abin da yake ranki ke kudin da ne wato ba na yalwa ta miki shi sa wato kika zo na kike min addu'a kantin na ma aka daina zuwa ba ma na yin ciniki ko ba ki da asara saboda kin san ke dole neman ka miki ko ɗaya ni ba zan maka muguwar addu'a ba amma mutum shi ma sai ya gyara nan yaya idan ya zo haka akan abinci ka dinga magana ka dinga menene ne abinci ai mutum ya bayar da abinci a ci ai daɗi ne ai arziki ne amma kai komai na kummace kwammace ka kummace shi komai kai ba za a ƙaru da kai ba ko a more ka kuma ba haka rayuwa take ba a gaskiya ka gyara halinka magana ta Allah da annabi ka gyara halinka an zo gurin wato saboda bana bari yayanki ya zo ya ci ya koshi shine dalilin da yasa ake ce mun bana yalwatawa ko to ba rediyo na ai ba ci kika siya ba Allah ya baka hakuri ga ta ni dai na ji ne wato kin fara jin wa'azi wa'azin naki kuma kai tsaye ne ake kalubalanta da shi a'a ko daya kai ma haka in ka ji abu kake zuwa ka gindaya mini to ni wannan naji magana faɗe ce ta Allah da annabinsa saboda haka ina fata da kai dan Allah dan annaba ka yi kokari ka gyara halinka ka rinka yalwata ana bushasha fentin nan da a zo a yi mana shi a gyaggyara guri ko mu ma ba rinka jin daɗi gilas ɗin nan duka ƙara sassaka mana gilasai a gida mun rinka abin nan mhm. ka gani shi kuma fenti a cikin kayan marmari waye shi vitamin nawa ne shi vitamin K ne ko C ko D ai duk daɗi ne na yau vitamin Z ha dan ah. wannan na roba mu dinga sha ka gani dan wannan bani bani a dinga dan cin sa magana ba ta gaskiya farfesun nan mu dinga dan yin san daburan nan duk bargin nan duk mu dinga cin kifi gaskiya ne wato yarinya tana so ta ci dabiri ta ci jelar shanu ko da ayi Allah ya baya saka bakin nan na ina son ya ci daɗi to ki fatan Allah kai ki aljanna ki ci daɗi a can mu nan duniya kurkuku mumini ce ko ba haka ba a kaga kai ne ka duniya kurkuku mumini ce aljanna ba da kaga kurkuku amma ba wani zancen wani kurkuku Allah ta yi idan na baka ka ci ka sha ka ci fatar ka yi wa wasu ma ka taimaka masa kuma ka yi wa iyalanka Raliya, wai kwanan ki da fara jin wazin nan ne kike taimun wannan bayanin? A'a ni fanta me yamin daidai. Wallahi yamin daidai. Wannan wa faɗa ce ta Allah ya fada. Ba zan kuma daina jin sa ba. In ka kwace rediyon kama sai na siya. Ba za ki ja in zagi ulama uba, amma ba dan haka ba da nayi muku raddi. Bari kuma daki na. Shikenan bai. Allah ubangiji isa ka gyara halin ka dan nabi'in rahmata. Allah isa ka gyara. Ka daina wannan kwakwan mace min. Haba. kowa ina son in washala a rayuwarsa amma shi kenan komai kwab kwab kwab kwab manjan nan gwangwani da haba la ilahi alami na haba me amfanin kuɗin da ba za a ci ba Allah ya shirye ka iganar da kai da Nabi Rahmat kana tafa tokar tokar. in aka kai ka kuna yan daddawa wallahi sai an karya ka an gyara ka ku fara yar birin birin kenan da jami'an tsaro bu komai ni dai wallahi in dinga wannan asara gwara ya koma sai da wiwi wannan wallahi sai da wiwi kalla to me a ciki asara ba nake a tsirin nan a gaskiya ba zan gaya ma wani yake ba ko da wasa dan Allah ka taimaka min ni ka taimaka min zan same shi ni wallahi dinga sai da wannan dan Allah Ka ga ba fa abin taimako bane Allah eh namaste me ya faru ka san kai dan uwana ne na jini kwarai amma ba zan ba zan taimaka maka sai da wiwi ba eh gwara ka ta zaman ka ya aki ka dinga tsiran yana yin wata baka siyar ba ya aki ba wani abu da ka je ka sai da wiwi ya aki yawa yawa ya aki kaga dan Allah ka nuna min inda yake ba inda zan nuna ma shi yana can kangwaye a can yake zaman sa can yake argogin sa in kana bin kango kango ta kila kwadu amma ni dai ba zan abin nan ba bari a ban gwaya din taba mana a ni wallahi zo tafiya zan nema da rashin imani in yi ban ci ba ina wannan yan kuma za ban kwaya din taba ba abin na gani ya wuna biya a ce makamu a bani kwaya ɗaya in sa dan jini ma dan gishiri gishiri kai kuma da irin cutar da ka zo kenan ba zancen cuta bace raina ne biya to eh to ah, to na ga data na ce zan ci tsire fa na ce zan ci a taimaka ban sai fa na ci tsinke guda ko me zai faru ina zuwa Allah ce na ci ah, Allah ce ina zuwa Allah ce wallahi kun ga Eh sai an ban na tara ko me zai faru eh wiwi dai ba zan nuna ma ba kuma da ka ce na taba ba eh, sai na taba gishiri yanzu ma ba gyale ka zan yi ba zan juya in tafi Sande. Sande na wani eh, lafiya lau lafiya alhamdulillah kuna lafiya lafiya san Sande. Sande zuwa da Allah raliya tana nan Allahu akbar kabira ai raliya yau ba ta nan ni kadai ne a gidan kware kwata fita to kuma ya za ta yi min haka bayan mun yi da ita yau zan zo sai dai bai Allah ban gane ki ba eh to muna da dan wasu harkoki ne dai na yau da kullum to amma tunda bata nan bari in je kawai na dawo to ya sunan ko <laughs> sunana zuwai zuwai masha Allah eh, ban san me ya faru ba ban san kawai yanzu inda kika san an tsikara mata allura ba ta shawara da kowa ba raliya ta ce mai ita za ta fita na yi mamaki saboda kaida ma irin waɗannan lokutan ita raliya mata cika fita ba sai ka bata unguwa mata ce ita ba inda za ta saboda ba ta da kowa a duniyar nan ba yayanta ba kuma shi aski ke kin ga kuma yana gurin aski kin ga bata je gashi idame ta ba saboda ka ba wanta fita wani gurare kowa ya yi wani yawan kawai gare ta ba idan mun ma taɓa jin sunan ki ba a gurin ta ba abin da ya sa kika ji na tambaya na ce sunan nake saboda in ji ko kina daga cikin jerin waɗanda take bani labari ko daga kafin mai aure ko bayan mun yi aure ko kuma bayan ana da cikin abubuwa to duk dai na ji ban ji sunan ki a cikin su ba to ne mamaki kawai tsidik ba a minti biyar ba ta ce da ni ita faso take za ta fita na tambaye ta ma ina za ta ce min dai in ta dawo dai na ji to kin ji dalili na to ni dai da gaskiya ba zan ce maka kala ba tunda har ta fita ta tsallaka ta fice ta bani bai Allah ai ba za haka ba ni da nake mijinta ai ya kamata a ce na san me yake zuwa me yake dawo ko ba ka ba kin ga shi sa ma na kashe rediyo na dan in ji yaya al'amarin ne kyau kana me ya faru me ya shiga tsakaninku saboda a yanayin da na gani daga dukkan alamu yanda na ganki da alamu na kamala da girmama an dan durkusa an gaishe na ina ji daɗi to amma kuma sai na ga kamar fuskar ki ta nuna damuwa kuma an ce bata kyauta ba to gwara in sani ni ya kamata ne hukuncin an yi ba daidai ba ko ba ka ba to gaskiya akwai yan kuɗaɗe ne da nake banta har naira saba'in to kaga saba'in kwarai kuwa kuma yau ta ce in zo in karba gashi na zo ba ta nan ba magana fa nake ta yi kina ta tafiya I'm not baby. Why you calling me baby? Um, da Allah ina so dan yi magana da ke da ke ne tun ɗazu na ganki. Na ainihin I'll call you back, okay? There's someone standing here is disturbing me. Ina son ki na ce. What? Shi yasa ma na ina son ki. What? Ina son ki. Ina son ki what's that? Daga gani fa ke ba fulata na ce kina jin Hausa amma kina so ki nuna min cewa eh baki ba kya jin Hausa ne? Bye, I can hear you. So so so na ce ina son ki so. So eh, so. So ba? I don't so what what what so? mutum dai in dai ba jaka ba ce ba jaki ne shi ba idan aka ce masa so ai ya san menene so sai dan mutum jaki ne shi. Ce jaka? ashe kina jin hausa baiwar allah saba'in kika biyo naira saba'in kuma ka gani da mutunci na daraja ta inda ca ce kudin nan ban mata ni ba ana bane sai in ban mata tun daga ɗari zuwa ɗari biyu ko dubu ɗaya zan iya bata to amma ca ce min in ara mata don haka na shiga cikin kundin kuɗi na na ɗauko na bata a matsayin ta danyi harkokin ta da yau da kullun ta dawo da shi ni kaga ba raina riba nake yi ba kaga da ɗari da kwabo ɗin na mutum ina tarawa da haka yan Kano suka yi kuɗi ko ba haka bane ba Allahu akbar gaskiya kin burge ni kin san darajar kuɗi sosai kuwa baiwar Allah kin san darajar naira a'a Allahu akbar to wannan abu ya burge ni na kuma gamsu da hujjaki magana ta gaskiya kuma hakkin ki ne saba'in da yawa to in Allah yadda zan iya kokari na saba'in ɗinki za a karba za a baki kuma kamata ya a biyo ki har gida a zo a lullube ki a baki kuɗin ki ko ba haka ba to tun da ita ba wani san fita take ko da yaushe ko ba haka ba ita ba ta san fita ta fi son kullum tana gida ni ina ganin ni ya kamata a kwatance ta kanas ta Kano din nan in taso har gida an zo in lallaba ki kuma a baki kuɗin ki ko ba haka ba kuma ko da kuɗin nan ba samu ba ne wata bayani na cewa daga abin da ake ciki a kudin ta gaya min to zan iya yadda an zama dan aiki a tsakankanin ku ko ba haka ba in zo har gida in zo lallaba ki a taushe ki a baki hakuri saboda ni ina son ga mutumin da ya san darajar kansa kuma ya san mutuncin al'amuransa ko ba haka ba kuma kin taimaka amma kuma bunda abin raliya za ta zama min da mutunci a ce saba'in a ai ka rancen saba'in din ba dai wani abu ne ba to amma dai da mutum ya bukata yake dan hada kudaden sa ai ka in ta bayar ma da yaushe ma za a ji magana kai ma dan yanzu dai ka dan matsa min ne na tsaya shi yasa na kaya maka da sai ni da ita za mu warware wannan matsala ai ba wani abu ne wannan harkokin mu ne na mata za ka zo gidan ne a ni a mi sai hana ndi an mun kutance in an bukacin zo mi sai yanzu mana ah ai ba abu da take gida ai ba wani abu ne dan kazo ka san gida alhaji dangazi alhaji dangazi na san gida alhaji dangazi to ai nan ne gidan mu a ah, gida alhaji dangazi ce <laughs> zan zo insha Allah zoi ko zoi ah, ba matsala insha Allah zan zo insha Allah ah, ba matsala sai na zo zai su ka lafiya sosai zan zo zan zo zoi Allahu akbar kabira masha Allah zuwai zuwai jallo daɗi zai a katin asibiti da ta fara zuwa haka zarar rubuta mata yukin ni rali ai gwarawa da kika fita gobe ma kin tambaye ni unguwa barin ki zanyi gwara ki rika fita an ba dan kin fita ba wannan damar da ban same ta ba Allahu akbar kabir oridi <laughs> ya ba ban tana kuma jinki ba da ma amfani nake son samu oridin kuma na samu wani zafi ah, Allahu akbar insha Allah kowa za ta shafe banza aikin mu assalamu alaikum al'ulama'u a karama kallawa malam tunji ya na ganka a cikin yanayin da ban saba ganin ka ba haba a um ba ke da suna uh, woman leader ko eh a karama kallahu um woman leader ina jinka ni din da ganna a yau duk wanda ya zo ya same ni a wannan yanayi, to gaskiya ba daɗi ne ya za a yi a ce wai a garin nan ana tarkar siyasa abubuwa suna ta wakana amma a ce wai eh, aran ta ji bai san eh, ana abubuwa ba to haƙuri na ya ƙare yanzu in na zo kaga wannan wurgin da nake yi kan mai uwa da wabi sunansa kai ma Allah ne ya taimake ka ka zo zaka eh, karatun zai tsallake kanka a karmakan lahu laifinka ne ka ki ka tallata hajarka ka zauna a wuri ɗaya mhm. ka shiga gidan rediyon na a karmakan lahu ka kurara kanka duk wanda harka ta kulle masa a zo ga akar lahu malantin ji idan mace ce mai haihuwa ta kasa haihuwa yanzu kwanaki mata ɗari biyu ne suka kasa haihuwa akar lahu aka dauke su a kai su wani wurin yanzu dauran ka aka aka kawo su duk mace ɗayan ta haihu dubu sau ɗari biyu nawa kenan akar lahu ka shiga rediyo eh ka baza kanka kai ma a san ka kuma fa ka zo da magana kaga inda in aka yi hakan nan yanzu duk malaman garin nan akwai wanda ya kai ni ba ya kai ni karatu karatun nan yin sa ne na kuma gaje shi gadon gado na yi na kuma saka rigar gado don neman tabaraki da wannan zaben yanzu aka zo aka yi akwai addu'ar da in na yi ita kanta ƙuri'ar za ta dinga dangwala kanta da ba a zo wannan abin da ake faɗa cewa in kwankuluhin ko wane ne ba da tunan yanzu zaɓen ya zama kwankuluhin gaskiya ne arama tana an wuce wajen to amma ka ki ka tallata kanka da ka tallata duk da bai haka ba a'a ina tsoro ne ka san harkar garin nan malaman garin nan in ka nuna cewa ka kai abin nan ne yan sai a zai maka wani kulumbotan da da za a je a dora kara kumi a kai ka wani keji a garkame ka a karama kallahu hmm. yanzu ka dubi rigan nan taka ita kanta sinadari ce mai zaman kanta tabulet ne medicine ne in ji baturi yanzu duk wacce ta kasa ah, haihuwa idan aka ɗauko wannan aka samu ƙwarya mai ƙurzunu aka tsoma ciki aka jera mata aka dinga dura musu subun subun subun subun subun za su dinga haihuwa a karmakan lawu ka ganin ma wata harka ce da haihuwa daya dubu biyar tun da mai sauki ne ka ga wani abu a karma kallawu a gidanku ne fa aka samu bishiyar da aka zo gindinta aka ce 1 plus 1 sai ganye biyu su faɗo aka ce minus 1 sai ganye ɗaya koma saboda gadar ilimi da kuka yi iye aka gano kuma ba sai ma an je makaranta ba idan aka ko sai wannan bishiyar aka jika wa yaro ya sha sai ya tashi kawai da larabci ba sai ya je karatu ba duk a gidanku ne amma ka tsaya kana wasa a karma kallawu. to ji me abin yi idan dai an ran ma ka yadda idan aka taru aka haɗa ƙarfi da ƙarfi ni ma ina da wani kaso ni na san yadda zan yi taimaka cikin wannan harka ta talla kamar ya kana da kaso duk mutum ɗaya idan ya zo ni ma za a ware min kamisho na. sai in taimaka wajen yin talla kai yanzu duk du'a'in da ne maka a baya ka shiri ka kawo kan layi biya na kai a dan abin da zan yi in samu kuma yake ce wai sai mun raba a kara makallahu za a ci za a sha za a yi kuma shi kansa yawon wannan sai an sha mai ka san ba zai ba tafi haka ba sha mai ba waye? dalolin nan fararen kuɗin da ake yawo da su a mota buhu buhu kana nufin za su zo nan kai ma za su zo hannan Allahu akbar eh sai za su zo hannan tira ma takalmi mai taya in ka ga dama za ka saka takalmi ma sai ka sa na taya ce dama ba fa rayi to in ba fa yana rayi a rama a rama ma tun ai ai gidan ba fa daban za masa na dutse za masa ajin sha adana shi in ya so duk wata a dinga zuwa ana duba shi daga ce wani kunkuru to akara maka kallahu, ai adana shi aka yi yanzu ya za a yi aran ma gaskiya harkan nan wallahi tallahi ta ishe ni ba za ta yiwu a ce wai ina lardin nan ba sai dai kowa ya zo ya wuce ya ni a lungu kullum ni kenan ina ta wuri wuridin nan bai karasa wurin da ake eh, tunani ya je ba aran ma hmm? sana'a ta samu ta gama dai an yadda da wannan bayani nawa to zan je dinga an gizo mutane an san na garin nan da yawa na san ta yadda zan bi in dinga to yanzu kwanaki ma masu ciki nawa ne sun kai su 200 za su haihu aka resa da sai da a gaisu yanzu idan na ce akwai aran ma in kana kama bakin riga ka ah, kana komawa ana bar ana sha ana haihuwa ba oh, nan ba oh, mi uku ne ah! haihuwa sa'a daya to yanzu duk mace ta zo ta haihu guda duk mace daya akwai dubu biyu sau ɗari biyu nawa kenan aran ma wannan abu ne mai sauki ga mutane nan ana ta neman sa'a mm. ana ta neman sana'a wani sana'arsa ta ƙi ci ta ƙi in ka zo kai addu'a ka yi ba shi kenan ba <laughs> sanda fitowa ai gaba ɗaya mamaki ya gama kamani saboda ni ban taɓa tsammanin cewa ma wai wai in na zo nan gidan ke tsin zan kin fito ba kuma sai ga kin fito kai abin da baka gane ba shi ka gan nan na san na karfin dubu ɗari ma amma in aka yi maganar bashi aka zo aka ci a gona ko naira goma ce zan tafi a kanta haba illa ah, da rana tsaka na ganka kana liƙa gidajen gidajen mutane yalla wai ba mm. wani abu na zuwa ba wajen ta na zo nan gida a nan din ware da gaske da kyau kare ya garau kura wa kenan ya sunanta Am, wajen sajida na zo sajida eh ba ya ce ma da sajida a nan gida <laughs> haka yake wajen shafa'atu na zo shafa'atu ko eh mana a nan gidan din ai a wani gida a yallaɓai nan gidan ba shi ba